بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren talata daren sha uku ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da hudu ga watan april ko kuma uku ne ga watan april ko yau uku ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci don tafsirin alkur'ani mai girma a yau allah sake haɗa mu inda muna karatu ne cikin suratul hajji jiya mun kwana kan aya ta arba'in da takwas. yau za mu tashi kan aya ta arba'in da tara insha Allah inda Allah ke cewa ƙuli ya ayyuhan nasu innama ana laku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب الجحيم kafin a rama sai an mai uzuri waranta kan sai a rama na Allah ke cewa ƙul ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka faɗa wa al'ummanka ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana lakum nazirun mubin inna ma lalle abin sani kaɗai, ana ni din lakum a gare ku nazirun mubin mai gargadi ne kuma mai bayani ne na amanu saboda haka waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari lahum maghfiratun suna da gafara na musamman a wurin Allah wa rizqun karim sannan kuma suna da arziki na karimci a wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyu Allah maɗaukakin sarki yana umurtan bawansa kuma manzonsa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an yi khatiban nasa jami'an da yi magana da mutanen duniya baki ɗaya ya sanar da su bi annahu rasulullah cewa shi ɗin ne manzon Allah haƙƙan na gaskiya Mu bashiran kuma shi mai yin albishir ne ga muminai bi sawabillahi cewa in dai suka ci gaba da bin Allah za su yi dace da kyakkyawan sakamakon Allah munzirul lil kafirin shi annabi mai gargadi da jan kunne ne wa kafirai wa zalimina da azzalimai min iqabihi yana jan kunnen su game da ukubansa ma'ana game da ukuban Allah maɗaukakin sarki manzon Allah ya tsayu da wannan ayyuka guda biyu ne bushara ga muminai sannan kuma gargadi da jan kunne ga kafirai da azzalimai su mu'minai ana musu bishara ne game da ayyuka na kwarai din nan da suke akai idan ba su bari ba har suka mutu akai da ikon Allah za su samu aljanna kafirai da azzalimai kuma ana musu gargadi ne da cewa abinda suke kai na kafirci da kuma zalunci su yi marmaza su tuba su daina in ba haka ba azaban Allah da ukuban Allah na nan a madakata yana jiran su. Allah ci gaba da cewa mu bi sannan manzon Allah Allah ce ka gaya wa al'umman ka kai mai bayani ne ai kai manzon Allah bayyana inzar kai mai bayyana gargadi ne wa huwa tahwif shine tsoratarwa da razanarwa ma'al i'lani ma'al i'lami bil mukhawwif tare da shelantawa da sanarwa ga abin da ake jiye musu tsoron wa zalika wannan kuwa li'annahu ƙamar barahini sabi'a domin Allah ya tsayar musu da dalilai hujjoji ƙwarara, ala sidiki ma anzarahum bihi a bisa gaskiyar abinda annabi din yake gargadan su da shi yanzu wannan aya yana nuna mana tabbaci da kuma haƙiƙanin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama ne sannan kuma farin ciki ne da jin daɗi ga duk wani mumini musulmi a doron ƙasa cewa zuwan manzan Allah bishara ne gare shi sannan kuma gargaɗi ne da jan kunne ga duk wani kafiri bai makara ba idan ya tuba ya musulunta in ya tuba ya musulunta to zai koma kashin farko na ayan ma'ana yana cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake musu albishir ɗin ya karɓi wa'azin manzon Allah mubinun bayani da manzon Allah yake na gargaɗi ma'ana ya karɓa kuma gashi har ya musulunta ya karɓi addini to wannan sai zama jin daɗi ne ga irin wannan mutumin da haka sai Allah ci gaba ya ce fallazina amanu yanzu anan za a yi fashin baki ne dalla dalla dangane da abin da ya shafi wannan gargadi da kuma abin da ya shafi wannan bishara din sai Allah ya ce fallazina amanu saboda haka waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari lahum maghfiratun suna da wata gafara da sai aka ga yaka ka maghfira gafara din a matsayin nakira wato wata gafara ce ta musamman daga wurin Allah madaukakin sarki jin kai ne ya yafiya ne na zunubai ta musamman musamman Allah madaukakin sarki yake bi mu'minai da shi abin da sa Allah madaukakin sarki yake be su da wannan gafara ta musamman saboda imani da suka yi da Allah madaukakin sarki da kuma ayyuka nagari da suka lazimta don haka yake cewa suna da gafara ta musamman lima a lahum min az-zunubi abubuwan da suka aikata a baya na zunubai domin dama ka'ida ne babu wanda yake ma'asumi ai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annaba da manzanni su ne ma'asumai duk imanin bawa duk imanin mumini duk imanin musulmi wani lokaci zai aikata ba daidai ba to Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari mumini in yana nan yana rike da imaninsa yana nan akan ayyuka na ƙware na gari bai daina yin su ba to ko da ya zo ya aikata aikin zunubi inda shaidan ya fi karfinsa Allah maɗaukakin sarki zai bi bayan wannan mummunan zunubin da gafaransa sai zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ne wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha a duk lokacin da kai mummunan aiki ka yi ƙoƙari ka bi bayansa da kyawawan ayyuka wanda waɗannan kyawawan ayyuka da ka biyo bayan miyagun ayyuka da so ɗin tamhuha za su goge duk waɗannan ayyukan zunubai da kai da ikon Allah da haka suna da gafara ta musamman wa rizqun karim suna da arziki mai daraja suna da arziki mai tsada menene wannan arziki hiyal janna ita ce aljanna kamar yadda jiya mun karanta ɗaya daga cikin salafus salih ya bayyana cewa a duk lokacin da kaga Allah ya ce rizqun karim arziki mai daraja arziki mai tsada yace Allah yana nufin aljanna ne wal karim min kulli nau'in sannan kuma abu mai tsada mai daraja a kowace nau'i ma yajma'u fadailuhu wa yahuzu kamalatihi shine abin da yake tattara falaloli da darajoji sannan kuma ya kewaye kamaloli da ake bukata wa hasilu ma'anar aya a takaice abinda wannan aya take nufi shine fallazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzonsa wastaqarra zalikal iman wannan imani ta samu gindin zama ta samu tabbatuwa a gare su bi qulubihim wannan imani ta ratsa ta shiga cikin zukatansu hatta asbaha imanan sadiqa har aka wayi gari wannan imani ta zama imani ce ta gaskiya wa amilus salihati kuma suka yi aiki aiki nagari irin waɗannan bayin Allah lahum maghfiratun min Allah suna da gafara ta musamman gafara tu mai tsada min Allah daga wurin Allah li Allah zai kankare musu zunubansu ne da wannan gafara allati waqa'u fiha irin zunuban da suka fada cikin ta a baya ta dalilin imani da suka yi na gaskiya ta dalilin ayyukan nan na kwarai Allah sai kankare musu duk waɗannan zunuban kama anna lahum rizqan karima kamar yadda a gefe guda kuma suna da wata arziki mai tsada fil jannati a cikin aljanna din ranar ƙiyama jama'a hazar rizik jami'ul fada'il wannan arziki da Allah maɗaukakin sarki ya ce muminai suna da ita wannan arzikin to ita wannan arzikin fa tattara duk wani abin da ka sani na falala wal kamala, duk wani abin da ka sani kamala ne to wannan arzikin ta tattare su gaba ɗaya ba ta bar ko ƙwaya ɗaya ba da haka da Allah ke cewa wari karim da arziki mai tsada to lalle ya tattari komai da komai babu abu kwaya ɗaya da yake amsa arziki wanda baya cikin sunansa Allah madaukakin sarki ya datar da mu a cikinsa. sa da haka sai Allah ci gaba da cewa wallazi na sa'au waɗanda suka yi tattaki suka kai suka komo suka yi gaggawa suka yi sauri fi ayatina wajen yin kutse a cikin ayoyinmu ma'ana a nan Allah maɗaukacin sarki yana magana game da munafukai game da kafirai waɗanda suke yin kutse suke katsalanda dangane da abin da ya shafi ayoyin Ubangiji su ga sun danne ta su ga sun kashe hasken addini Allah ya ce wallazina waɗannan kuma waɗanda sa'au suka kai suka komo fi ayatina su ga sun daƙile ayoyinmu a daina jin tutiyan musulunci a daina jin sunan musulmi suna neman don kwafar da addini yuri juna an yi tsufi onoran lahi bi afwayihim waɗannan waɗanda kullum kaiwa da komowansu su ga sun kashe hasken addinin musulunci da bakunansu mu'ajizina suna mu'ajizina ai sabiqina aw musabiqina har tsere tsere suke yi har musabaka suke wannan yana so ya ga ya riga dan uwansa kashe addinin musulunci a wancan wuri wannan yana so ya riga 'dan uwansa dakile musulmi da musulunci a wancan wuri irin waɗannan mutane Allah ce ula'ika ashabul jahim su ne dai ɗan wutan jahim ai mulazimuna linnar waɗannan idan aka sa su wuta to sun manne ma wuta kenan babu fita almuqidatu musahibuna laha wutan nan da aka hura ta wanda makamashinta mutane ne to za su wayi gari a cikin tafi kulli wukatihim a cikin duk lokutansu babu ran da Allah zai cire su a cikin wuta Don haka duk mutumin da babban burinsa shine ga addinin musulunci ta kwanta ya ga ya karya musulunci ya karya karfin musulunci hankalinsa ya kwanta kenan to irin wannan mutumin in ya shiga wuta babu ranar fita yace fala yukhaffafu anhum min azabiha babu ma ko da ɗan sassauci da za a yi musu dangane da azaban jahim daga kafa daidai da misalin zarratin babu wala yafturu anhum lahazatan daidai da ba su hutu na sakan kuda Allah ba zai ba su hutu ba min alimi iqabihi daga radadin ukuban Allah babu hutu ko kaɗan, wa ma'ana ma'anan ayan wallazina ajhadu waɗanda suka zaje suka yi kokari matuka anfusahum sun yi ƙoƙari su da karan kansu fi muharabatul Qur'an su ga sai sun yaki alqur'ani a wayi gari a daina jin sunan Alƙur'ani a duniya shine kwanciyan hankalinsu. akwai irin waɗannan ba kafiri a duniya da yake kaunan qur'ani ba sa son alqur'ani to duk wanda a rayuwansa iya kwazon sai ga ya yaki alqur'ani ne musabiqinal na fi za'amihim wai a ganin su wai za su yi tsere da musulmai ne yayin da ko musulmi kullum farin cikin ku karatun ƙur'ani to su kuma kullum yunƙurinsu su su Alkur'ani wai ko ku ko su za a wayi gari babu ƙur'anin a hannunku sannan kuma babu wanda ya haddata alqur'anin ma a kansa kullum shine kaiwa da komowansu shine mu'ajizin har musabaka suke da musulmai babban burinsu su ga an yaki wannan alƙur'ani amma ina abun yin Allah ne inna zar na zikira wa inna da hajjizun. Allah ce mu ne muka saukar da alqur'ani din mu muka dauki alƙawarin mu ba alqur'ani tsaro to Allah ne ya yana ba alur'ani tsaro kai asuwa Za ka iya zuwa ka tsallaka ka lalata ƙur'ani Allah bai sani ba ai ya zama kenan suna ya tara da aka Allah maɗaukakin sarki yayi alkawarin sai ya tsare alkur'ani inna zal na dhikra wa inna lahu hafizun la ya'tihi al-batil min ya daihi, wala min khalfihi dan haka ba inda ma za ku ya ta gaba ko ta baya ta iya shiga da aka kafiran duniya babu irin taro da basu yi ba dan su ga bayan Alkur'ani, amma har yau nan gani nan bari tun manzon Allah yana raye suke wannan aikin har zuwa yanzu da muke magana har zuwa gobe ba za su daina ba amma kamar yadda Allah ya ce ne kul mutu bi gaizikum haka za su mutu da bakin cikin su sai dai kara daukaka me a doktor Mustafa Murad yake fara dangane da Najeriya ya bada labarin cikin littafinsa sa kaifa tahfazul qur'an ya ce an samu wani bature ne kafiri ne pasto ne daga ingila ko amerika aka turo shi nigeria ya zo ya tallan christianity ya zo ya samu babban coci tsakanin lagos ko abuja a nan yake yada da'awansa ya sa a koye suna cire maku don kuɗaɗe ana turo kuɗaɗen daga amerika daga ingila daga ƙasashen kafirai da duniya ana sai alƙur'anai a ɓoye ba a sani ba sai a zo shagon mai littafi ƙur'anai nawa za a samu a shagon guda ɗari shida ne sai a saye duka suna ta tarawa ne a coci sai da suka tara iya tarawa a ganinsu in an ƙona to shi kenan an gama da alƙur'anai a najeriya an tara ya ce aka zo da kalanzir fetur aka watsa kan ƙur'anar aka zo da ashana faston da kanshi shi zai lancin shi zai bude a yi mishi tafi da ya ɗau ashanan da ya kyadda ya wurga kan ƙura'anan sai wannan ashanan sai dawo kanshi jikin shi kuma ko fetur babu ko kalanzir babu amma sai ya kama ci auna ta watso ruwa duk ruwan da aka watso sai dai kara wutan ci an zo da motan fire brigade ana watso mishi amma yadda ka san kuma fetur ne alƙur'anan a jike da fetur amma babu wuta ko kadan da ya same su wannan baturin haka ya kone dr mustapha murad ba dan najeriya ba ne a matsar yake amma a cikin littafin kaifa ta fazil qur'an ya ba da labarin ka duba har yau babu littafin da ya fi alƙur'ani araha a duniya babu littafin da ya fi alƙur'ani araha yanzu da dubu da ɗari biyar za ka sayi ƙur'ani da dubu biyu za ka sayi alƙur'ani duk yadda suke tallan bible a duniya yau duk inda ka shiga alkur'ani sun fi bible yawa yanzu a ɗan makaranta a secondary school za a ja ana raba musu bible wai ana so ta yawaitu, amma ina take yawaituwa yau ka shiga kasuwan shagon littattafan guda nawa ne ba a yawa bookshop bookshop nasu kuma fa suna da yawa a garin amma ina kake ganin mai tallan bible sana'an ka ma zama tallan bible don baka kwana da yunwa ba ma amma sana'an ka da tallan za ka samu lada ko ba za ka kwana da yunwa ba don akwai masu sayen shi sannan ka duba ƙasashen Saudiya yanzu mutane nawa suke cikin harami suke makka madina yanzu aka suke aikin umara miliyoyin mutane kuma kowa sai an bashi kyautan alkur'anai sai dai ka tafi ka bari mafi sauƙi a baka ɗan ɗaya ka dubi yadda ake buga alƙur'anan a ƙasashen Saudiya majanan ake raba kyauta ba sai ka saya ba kyauta gwamnatin Saudiya ta ɗau nauyin a buga shi sa sai ka ji an ce haramai haramaini duk duniya ba irinsu ne ka duba yadda ake buga ta da inganci da lafiya kai da kanka ko in ka ɗauki alkur'ani ko ba kasuwa sai yana burge ka ko ba kuma kai a bar maka wannan ba. wallahi na maka kyau haka littafin Allah ne to dole ta zanto a haka wannan kenan ga ƙur'anan duk burin su ayi ta ƙonawa yanzu wannan wanda Dr. Mustapha Murad ne ya faɗi kawai cikin littafi muka ji in ba haka ba wannan kafirin zai zai fara ka a Najeriya ba tare da an yi a ƙasashensu ba, an yi talontin an kona kenan, amma me hakan yayi hakan ya kara tallata alkur'ani ne, kuma abin da ba su sani ba ran gini ran zane yau dan nan da za a tattara duk alkur'anan duniya kakkaf a ƙona wallah ka bari daga yanzu zuwa gari ya waye an sake rubuta wasu mahaddata nawa ne yanzu a Najeriya akwai jahan da babu mahaddata Qur'ani sama da ɗari ne ko ina akwai mahaddatan Qur'ani hatta ƙasashen kudun nan muna da musulmai masu yawa ko mahaddata alƙur'ani ne ka daina ganin su ibo ka daina ganin su kaza ina akwai malamai mahaddata hafizai ka jiga cikin yarabawa ga sunan muna da mahaddata da yawa da aka in junansu a kona alkur'ani ne to na cikin kira zanmu da haddan da muka ya za a yi da ita ya za a yi sai dai ka tattaro mu ka kona muke abinda zai nuna maka tun zamanin annabi aka fara wannan haka aikin a zamanin annabi ne wani gari na kafirai suka zo da sunan yaudara suka zo wurin annabi suka ce mun musulunta muna buƙatan a ba mu alaran momi ko da yake ba zamanin annabi ne zamanin sai na abakar ne bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a ba mu mahaddata su je su koyar da mu alqur'ani aka ɗebi mahaddata alqur'ani sama da goma aka ba su je koyar da su a hanya kawai suka tattaro mumin nan duk suka musu yankan rago ashe ba musulunta ba ne ƙur'ani ne tsole musu ido to lokacin ba ƙur'ani a rubuce to idan aka kashe mumin, to ba ƙur'ani nan gaba shi kenan duk mu da zamu taso ba mu san ƙur'ani ba to hankalinsu ya kwanta shine wannan abu da ya faru aka je wani yaki aka sake kashe mumin hankalin sai umar ya tashi ya zo ya samu saidina abubakar ya ce abubakar ni ina ba da shawara alkur'ani wannan a tattara shi wuri guda a rubuta abubakar ya ce gaskiya ba zai yi ba abinda annabi bai yi ba ai mu ba za mu yi ba ya ce ba haka ba ne ya ce wallahi ina fatan alkhairi ne yin haka ya ce me yasa ya ce kana ganin ana ta kashe momi ba ba mu da abun a rubuce me kake gani idan ba mu rubuta ba nan gaba za a nemi alkur'ani ba a rasa sai na bakar ya gaskiya ni ba na ganin dacewan ayi. yi sai na umar bai haƙura ba ya je da safe je da ya makashe gari ya koma a haka sai da sai na bakar ya gamsu ya ce a rubuta aka rubuta ƙur'ani ga shi muna amfanuwa da shi yau gashi an zo matakin da da za a kona duk alƙur'anan suna nan a cikin zukatan mahaddata da ka ba yadda za a yi a rasa alkur'ani insha Allah kuma in je akwai wannan alkur'ani to shine daukakan musulmi duk inda ake haddan alkur'ani akwai alkhairi a cikin garuruka din da ka za ga kullum ci gaba ake yanzu alhamdulillah ana yin wata a Najeriya ba tare da kaga an yi musabaka a wani local government ko na ƙasan gaba ɗaya ba ba a yin haka ba a ɗaukan wata ɗaya sai ka ji an yi musabaka ka ji ko a lokal gamman kaza ko a state kaza ko a ƙasa kaza ko ƙungiya kaza ta shirya musabaka kullum a cikin yin ta ake yau ta kaji ana musabakan bible ka taba ga mahaddacin bible mahaddacin bible in ka ga mahaddacin bible ko to musulmi ne amma babu mahaddacin bible a cikin kafirai in ya haddace zai musulunta zai bari Umar Faruk ina yake da ya haddace ya dawo Professor Daud Ujobi da ya haddace ya dawo ina Dr. Zakir Naik shi duk abin da yake ambaya daga Bible ko Qur'ani aka ne da ka duk kasan da ya je lecture za ga ya ajiye Bible ne kawai haka a matsayin reference sun kai arne ka zo ka ce shari ya kai ya godo maka amma ba ka ba duk abin da zai aka yake yi yana cikin abin da yake ba shi mamaki da aka duk inda ya sai ga suna ta musulunta ah to mu in kayan gabas mai ya aka yi mu ba mu haddace ba faston shi ma bai haddace bare shi to kaga akwai matsala kenan me yasa yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne yanzu bible fa 1 over 3 ne na alqur'ani littafin yahuda 1 over 3 ne na qur'ani amma ka san dalilin da yasa suka ce uzairu dan Allah ne taro aka yi uzairu ya karanto a taura daga farko har ƙarshe aka suka ce kai ƙarya ne wannan ba mutum ba wannan sai dai in yaron Allah ne kai wannan Allah ne ya haife ka amma kai ka haddace a taura wai ba iya haddan a taura wai ya fi wahala daga ranar suka ce wallah dan Allah yana ba dan Allah suka ce kai ƙarya kake wallah dan Allah ne an isa haddace bible an isa haddace a taura ne ka duba ba sai ga qur'ani kuma an ya zo ya ninka a taura ɗin sau uku mahaddata kuma ga sunan yi Allah kadai ya san yawansu yanzu a Borno State kadai wallahi da aka cire waɗanda suka haddace Ƙur'ani, na zahiri da na ɓoye, billahi lazi ba za ka yi kirga su ba suna da yawa ka tafi Gombe ka tafi Bauchi ka je Kano ka je Sokoto ka je Zamfara ka je sauran jahohin ga adamawa kwarai kuwa to ai adamawan nan zaka je ga modibbo fulani yana yawo yana kiwon abin nan muktasar wannan aka ya haddace muktasar aka ya haddace sannan ka tafi Ghana ga irin mahaddatan da ake da su a Ghana ka tafi Niger ka tafi Gabon ka tafi ina duk kasashen sannan ka tafi uwa uba Saudiya gidan Alkur'ani haka Allah madaukakin sarki ya yi ta mu har yau ba mu ji suna mutabakan bible ba dan me ba za ta haddace ba ke dan haka duk kaiwa da komo wanda kafiri zaka yi dan ka ga bayan qur'ani ba za ka ga bayanta ba sai dai ka mutu da hawan jini kuma ka shiga wuta gara ka sassauto kanka ka zo ka musulunta da mu da kai mu mori alqur'ani gobe kiyama mu shiga aljanna mu more da ka sa yi ta wahala ba duniya ba lahira fala saddaqa wala sallah. don haka yake cewa duk waɗanda suka yi haka suna cikin wuta Allah madaukakin sarki zai mannar da su da cikin wuta ba ran da za su fito Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيمسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فيؤمن به فيؤمن به فتحبط له قلوبهم فتحبط له قلوبهم وإن الله لعاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم a waɗannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki yana ba da labari ne dangane da hikimansa gamsasshiyar hikima da kuma zaɓi da ya yi wa bayinsa sannan kuma lalle Allah maɗaukakin sarki bai aiko wani manzo kafin annabi Muhammad ba shine min rasulin babu wani manzo ko annabi shine wa ma arsalna min ƙabalika ba mu aiko kafin kai wa ba kai annabi Muhammad ba mu aiko ba min ƙabalika kafin kai min rasulin wani manzo wala nabiyin ko wani annabi illa iza tamanna face sai kaga wannan annabi ko manzon yayi burin yayi burin me al-shaytanu fi umniyatihi ma'ana qara'a qira'atahu allati yadhkuru yadhkuru biha an-nas wa ya'muruhum wa yanhahum ma'ana Allah madaukakin sarki bai aiko wani annabi ko manzo kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ba face sai kaga wannan annabi ko manzo ɗin. tamanna yayi burin ƙwanu fi umniyatihi ma'ana ya karanta karatunsa wanda da shi ne zai tunatar da mutane ya umurce su ya hane su ma'ana zai yi burin ƙwanu fi umniyatihi ya jefa shedan cikin burinsa ai fi qira'atihi min turqihi wa makayidihi ma huwa munaqidun li tilkal qira'a ma'a anna Allah qad asama ar-rusul bima yuballighuna 'anillah ma'ana babu wani annabi ko manzo face idan yazo sai yayi burin ya karanta karatunsa da abin da zai faɗakar da mutane ma'ana duk wani target da shedan yake da shi na batar da mutane wannan annabi ko manzon farko sai yayi karatun tanasu ya gano wani target ne shedan yake da shi wajen ya ga ya batar da mutane wajen ya ga ya halaka mutane idan ya gano waɗannan hanyoyi wannan target din to daga nan sai san yaya zai fara bi yana warware makircin shedan tare da cewa fa Allah maɗaukacin sarki ya kare annabawa da manzanni ba za su fada cikin tarkon shaidanu ba, amma annabawa da manzannin sukan yi haka ne domin su samu hanyar da za su kubutar da mabiyansu da al'ummansu, shi ne walakin hazal ilƙa'u minar shaiɗan ghairu Mustaqir wala mustaƙmir wa inna ma huwa aridun ya aridu tun mai zul. Wannan ilƙa'i shaiɗan Abin da shedan yake watsa wa mutane na shubuha na ganin burin sai ga ya batar da mutane din nan to ba abu ne mai ci gaba ba ba abu ne mai daurewa ba tunda annabawan Allah na nan da manzanni suna wa'azi suna da'awa to suna karya lagon shedan suna karya lagon iblis da ba inda zai je za ka yi sai illa izata tamanna manna duk wani annabi da ya zo illa iza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi sai ya yayi burin ya jefa wani babban taget da yake so ya batar da al'umma ga wannan annabi ma'ana shaydan fa idan annabi ko manzo ya zo a cikin target ɗinsa ba yana da shirin yaya zai kai farmaki ya gurbata addinin wannan annabi ko manzo ɗin ba shi da wannan kunya da aka ba wai ya fara lalata addinin mutane farkon target ɗinsa da annabin zai fara da ka kaga babu wani annabi da ya kubuta daga kai farmakin shedan yana kaiwa amma Allah maɗaukakin sarki yana maida mishi kaidinsa na ƙarshe annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah iblis ya kawo mishi fari annabi yana cikin sallah iblis ya kawo farmaki ya zo da wuta ne ma ya watso wa annabi ya kona annabi ba kaga ƙarshen mugunta tunda dai annabi ba zai daina da mu bari dai kashe annabi ya watso sai sabu suka ga annabi yayi gefe haka sai annabi ya dawo aka yi da sulka ya rasulullah mun ga ka kauce ka dawo yace iblis ne ya watso wuta ya kona ni sai na kauce suka ce ya rasulullah iblis da yace ai har na kamo shi dama zan daure shi idan aka idar da sallah daure shi a jikin wannan jirkan masallaci ku ganshi kowa a gari ya zo ya ganshi ya ga mafiyaci to da na kama shi sai na tuna a ai dan uwana annabin Allah Sulaiman ya roki Allah cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi Allah ka bani mulkin da wani a baya na ba zai samu ba Ya ce da nan tuna addu'an dan uwana Sulaiman sai na sake yace ba ku ga wunshe dan ma har ya dan bata min hannu ba ya nuna wa al'umman sa wunshe dan. kaga me muhallu shahid iblis ya kawo farmaki wa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da haɗin bakin iblis ne ba kai wa annabi sihiri an yi wa annabi asiri Allah madaukakin sarki shi ya karya asirin amma ba ka ba asiri sosai kuma asirin an yi ne take annabi ya mutu labidu dan a'asar ba yahude shi ya zo ya hada asirin sun yi amfani da wata yarinya budurwa tana yawan shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan suka yi amfani da ita in kin shiga ki yi kokarin sato mana gashin kan annabi ko na gemunsa ko ma menene gashi dai da zai fito daga jikinsa idan kika ka mana ga abin da za mu baki to tana shiga gidan tana yi wa matan annabi aiki annabi ya gama taje kansa a jikin kum ɗin akwai gashi da ya matsale sai ta je ta zazzaro sai ta kai aka kulla asirin wa annabi dan ya mutu sai Allah ya rage ƙarfin asirin sai zama asirin kawai ta ci annabi ne ta yadda so da dama in annabi yana gida sai ya tuna wani abin da ya kamata ya a waje in ya zo yana waje in ya tuna sai ya tuna ah, kamata fa ya kaza a cikin gida in ya shigo kuma sai ya manta me ya kawo shi gida sai iyalan su ga yana dajjar da lafiya ka shigo shi ma manta me ya dawo da shi gida wani lokaci yana waje zai sha'awan ya sadu da ɗaya cikin iyalinsa in ya shigo ya manta amma mantuwan bai shafi manzancinsa ba ba a taba saukar wa annabi wahayi wannan asirin yi aiki aka ce annabi ya manta wahayin mai ba bai yi affecting ta ɓangaren abin da ya shafi wahayi ba abubuwa ne na rayuwan shi haka wanda yana waje in ya tuna in ya shigo ya manta to daga nan manzon Allah zai dukufa da addu'a domin Allah saukar mishi a falaki na kulhuwa kullum yana karanta laila nahar wani ruwa ya aka ce annabi kwana arba'in yana karantawa rana ɗaya yana bacci cikin dare sai ya mafarki ga mala'iku guda biyu sun zo ɗaya ya tsaya ta kansa ɗaya ya tsaya ta ya zauna ta wurin ƙafansa suke cewa ɗaya yake cewa me ya samu wannan mutumin ne sai yake cewa ai asiri aka yi mishi sai ya waye mishi asiri sai aka ce labidu ɗan a'asam ne sai yake cewa a ina aka kulla asirin sai ce a rijiya kaza kaza kaza kaza shikenan nabi ya farka a bacci ya ce wa nana Aisha kin san cewa asirin da aka yi min Allah nuna min inda aka kulla asirin ta ce waye ya ce labidu dan a'asam ne gari na wayewa annabi ya tura sahabbansa zuwa rijiyar aka je aka shiga rijiyar a cikin rijiyar akwai ruwa tsohon rijiya ne an dade ba a aiki da shi aka daga katon dutse a tsakiyar rijiyar sai ga layar ana warware ta sai ga wani lalle da sauransu a take sai da ta canza wa ruwan rijiyar kala ta zama da zirka jini. shi kenan sai annabi ya dace hankalinsa aka zo nana ta ta ya rasulullah ai kuma sai ka kashe shi annabi ya ce a Aisha Allah ya bani lafiya kuma kar in je kashe shi to muna neman su musulunta sai ce a to ya zo ma yana kisa ya za mu shiga kyale shi da halinsa to kaga wannan me diddai yunkurin kai farmaki ne wa annaban Allah da manzannin Allah ko kokarin gurɓata musu addini ko kuma a kashe su ma su bar duniya tunda ba za su bar kaza kaza ba dan haka da ire iren su ne aka sake yin mitin na a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa iz yamkuru bika kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa na wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin duk an yi wannan mitin din a kashe annabi a kore shi a gari yi kaza yi kaza duka Allah madaukakin sarki shi yarka kubutar da manzon Allah kan sharrace sharracen wani lokaci mutum zai zo kawai ya zo ne kashe annabi sai annabi ya ce ba sai ka buya ba ka zo kashe ni ce ni kuma annabi ya ce ba da kai aka yi mutum ba, jiya karfe kaza a wuri kaza da kai da wani da wani da wani ga kudin da aka baka an ka kashe ni ga nan yanda za a baka sai ka jari ka ce to ya suna na musulunta to ya tabbatar da wannan da wahayi yake aiki sai ga ya shigo addini wannan fa kawai ya faru ne kariyan ya samu ne da Allah cewa annabi wallahu ya asumuka minan nasi Allah zai kare ka daga kaidin mutane in ba haka ba waɗanda suke da kaidi akan manzan Allah suna da yawa to abin da zaka kula annabin ya baya duniyan ma har yau a sun gyale shi har yau shedanu da kafirai ba su gyale annabi ba yau shi yarinyar nan Debora ta zagi annabi sakwatawa suka nuna mata ƙarya kike ya mutum fa amma ba za su rabu da ba su gyale shi ba mata wadinuhu baƙin. ila yawmil qiyama amma baya duniyan ma amma ya tsone musu ido baya duniya sama da shekara 1400 ke baki ganshi ba iyayenki ma su ganshi ba kakannin kakanninki su ganshi ba amma wai wannan mutumin ya dame ku sai kun zage shi ka dubi kafiran duniyan nan kowane kasa annabi annabi shine target su. da suna da hankali kuna sake tallata shi ne fa don baya duniya ba a san shi ba ka zo kana zagin shi to mu ta wani wuri daɗi muke ji domin duk lokacin da suka zagi annabi sai hakan ya haifar da alkhairi ranmu yana ɓaci kan muna jin zafi an taba annabi amma da yawa yana haifar da alkhairi dan sai sun zaga din sai ka ji kafirai 'yan uwansu sun fito ha wai waye aka zaga muka musulmai suna ta zanga zanga sai ce Muhammad ne fa waye Muhammad Muhammad bin Abdullah take sai ga yaho Google sai fara sauke tarihin annabi wai waye ne annabi ka ya fara sauke yana ta bincike sai a a wannan mutumin aka zaga ai wannan abun bi ne sai ga musulunta haka dara ta ci gida a Ingila haka ta ci a America me yasa ka ga yanzu ka kama Fit TV idan aka nuna maka sallan juma'a a America ko a India kwa ingila sai ka rike baki har sun fi mu cika a juma'a da idi dan me kullum musulunta ake ran nan muna faɗa ce Muhammadu. sai ya ce ran da aka musulunta mutum ɗari biyar to ranan ba a shigo da yawa ba ranan ba kasuwa shigo addinin ake ba musulmi bane ne fasto ne da ya karanta tarihin annabi ya ce wallahi da a ce ana ba da awodin kyautan nobel da ake bayarwa ga gwarzon duniya in mutum ya mutu da ana barwa ce shi kam da zai ba da gwarzon duniya ma muhammadu ne ya ce duk duniya ba gwarzo irin shaka ce mai yasa ce ya karanta tarihin ne ya ashe da laraba haka suke gidadawa kafin zuwan annabi shi jarumta gyara suka zanto fitattu a duniya a duk duniya ba gwarzo irin wannan mutum to shi kadai ya gagari duniya ai gwarzon ne kuwa da haka yake cewa fayansaqullahu ayatihi fayansaqullahu ma yulki shaytan wannan abinda shaytan zai watso wa annabawa ya watso ya kokarin lalata addini fayansaqullahu ay fayuziluhu Allah wa yuzhibuhu wa yubtiluhu sai Allah ya gusar ya tafiyar ya wargaza duk makircin nan da shaytan ya watso da shubuhohinsa wa yubayyinu annahu laysa min ayatihi sai Allah ya bayyana wannan ba ayan shedan bane ƙarya ya turo ya sa ƙarya ne don ku ɗauka ayan Allah ne makirci ne nasa Allah sai ya tona masa asiri wallahu alimun hakim Allah masani ne mai cikakken hikima yake cewa a sai ayan gaba yake cewa menene liyaj'ala Allah liyaj'ala ma yulki shaytan Allah yakan yi haka ne liyaj'ala domin ya sanya ma yulqi shaytan abinda shaidan yake watsowa fitnatar ta zanto jarabawa ce bi qa'ifatayn minan nas ga bangare biyu cikin mutane la yubalillahu bihim Allah baya ma damuwa da su wa humul ladina fi qulubihim marad sune waɗanda cikin zukatansu akwai cuta munafikai kenan sune in shedan ya watso fitinan sai su dauka wannan fitinan ma gaskiya ce wal qasiyati qulubuhum da kuma masu kekasashen zukata waɗanda zuciyansu ya bushe zuciyansu ya ƙiƙace ba a kan daidai suke ba sun zama munafukai sun zama azzalimai sun zama kafirai ai alghaliza zuciyan yayi kaushi allati la yu'tharu fiha zajrun wala tazkir wanda duk wani wa'azi duk wani gargade da kai baya musu aiki wala tafamu anillahi wa an rasulihi likaswatiha zuciyan yayi bushe wanda duk yadda za ga ya musu Allah manzon Allah ba sa ganewa fa sami sami'u ma alqahu idan suka ji abinda shaytan ya turo na wahayi idan suka ji ƙaryan shaytan ja'aluhu hujjatan lahum sai su dauki ƙaryan shaytan shine hujja wannan shubuhan da shaytan ya watsu sai su ai ne addini sai su daura shi wannan ƙaryan ya zama hujja da bihi su rika musu da wannan ƙaryan wa shaqullaha wa rasulahu su saba wa Allah su saba ma manzan Allah a wayi gari ga umarnin Allah ba ka bi ga umarnin manzan Allah ba ka bi amma umarnin shaidan kuma shi kake bi har ka ɗauke ta ita ce ma asalin gaskiya ka ɗauki kuma saƙon Allah ba shi ne gaskiya ba kaga shaidan ya kai mutum ya baro shi kenan wa inna zalimina kuma lalle azzalimai lafi shiqaqin ba'idin lalle tabbas suna cikin kunci suna cikin matsi mai nisa mushaqatul lillah wa mu'anidatun lilhaq to sun saba wa Allah sun yi taurin kai ga bin gaskiya sun saba bin gaskiya ba'idun min as-sawabi sun yi nesa daga inda daidai yake fama yulqihi ash-shaytan yakunu fitnatun li ha'ula'i at-ta'ifatayn duk abinda shaytan zai watso na shubha zai zama fitina ne ga waɗannan tawagan mutane guda biyu na farko waɗanda zuciyarsu ya bushe na biyu kuma waɗanda suka zanto abin nan sun saba wa kiran Allah sun saba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wali ya'lamu alladhina utul ilma kuma domin waɗanda aka baiwa ilimi su sani annahu alhaqu lalle abinda Allah ya saukar din fa shine gaskiya ba abinda shedan ya saukar ne gaskiya ba ka san shedan shi ma da wahayinsa wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shedanun suna wahayi zuwa ga masoyansu don su koya musu yadda za su yi musu darkaci da jayayya mutum akan ƙarya yake amma kaga ya dage akan ƙaryan wannan ƙaryan wai shine gaskiya min rabbika daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su yi imani da wannan abu da Allah ya saukar sai imanin su ya karu fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su raurawa su kaskanta su sallama ma Allah maɗaukacin sarki wa inna Allah kuma lalle Allah Lahadin lazina amanu mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne ila siratin mustaqim zuwa farki madaidaiciya sai Allah ce wala yazalul ladina ولا يزال الذين كفروا في مرية من لقائه في مرية من لقائه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أكيم الملك يومئذ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين نعم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin cewa wala ya zalu kuma fa ba zai gushe ba allazina kafaru waɗanda suka kafirta Allah yana magana ne dangane da hali da ɗabi'u na kafirai cewa waɗannan kafirai da kake gani la ya zalu ba za su taɓa gushewa ba fi miryatin minhu ai fi shakkin suna cikin shakku minhu daga shi annabi Muhammadu duk abin da ya zo musu da shi ma'ana kaga kafiran nan har duniya ta nade ba za su daina shakku akan abin da annabi ya zo da shi ba me yasa kafiran nan duk suka ki musulunta suna da shakku wai abin nan da annabi Muhammad ya zo da shi ba su yarda daga Allah ba amma sun yarda za su musulunta ba ka ga da yawansu suna yarda kuma suna musulunta wanda bai shigo ha musuluntan ba har yanzu akwai kokonton ne tattare da shi to Allah ce ba su ba gushewa ba a wannan kokonton suke hatta ta'tiyahumus sa'a har tashin kiyama ta zo musu baktatan ay fujatan ba za ta daga ga kiyama kenan ina gaskiyan take su bi gaskiyan sun ki kullum a kokonto suke wai suna jira sai ran da suka samu tabbacin abinda Muhammad ya zo da shi gaskiya ne yaƙini ba kokonto wai a ranan ne za su musulunta to in wannan jiran suke yi to fuja'atan za zo su janta kiyama to kuma kalla a yaushe zaka musulunta a lokacin da ka ai gaskiya ta bayyana ai in ana maganan sabon addini da tsohon addini ba to christianity shine tsohon addini kuma ka'idan Allah ai duk addinin da yazo a baya yana shata na baya ai yanzu addinin annabi salihu shi ya shafe addinin annabi hudu don ya zo bayan shi to annabi musa da ya zo ai ya shafe addinin annabi musa ne to da annabi muhammadu ya zo fa ya shafe na annabi isa kenan ai to me yasa ba su musulunta ba ga hujja karara a fili kuma a bible din ma an faɗi haka me sa ba su yi imani ba wannan shakku da son duniya amma manyan sun san gaskiya ba za su faɗa mabiyan ba Dan neman abin duniya amma in ba ka ba gaskiya a fili yake yake cewa kafirai ba za su gushe ba suna cikin wannan shakku ta sai su ga kiyama ta tsayu au ya'tiyahum azabu yaumin yawmin ko kuma a ce ga azaban wata rana ta zo musu wanda wannan azaba azaba ne na wata rana wanda yake aqim azaba ne wanda zai danne mutum kasan aqim yana ɗaukan bakarare mara haihuwa to ma'ana azaba ne wanda zai zo ya gama da kai da zuriyanka kaf in dukkan ba ku musulunta ba ai la khaira fihi azaban nan in ya tashi zuwa babu alkhairi a cikinsa. sa annahum kan annahum yawmal qiyam wa huwa shine ranan qiyama to in qiyama yazo baka musulunta ba kana kan kafirci ina zaka tarar da alkhairi ai babu alkhairi kenan fa iza ja'atumus sa'a idan kiyama ta zo musu au atahum zalikal yau ko kuma wannan rana na kiyama ta zo ko kuma ranar saukan azaban ta zo aliman lazina kafaru annahum kanu kadibi a ranan ne kafirai za gane a ah, ashe mu makaryata ne ba mu ji gaskiya ba wa najimu a ranan za su fara nadama amma mai haisu layan fa’ahumun nadab a lokacin da nadaman kuma ba za ta amfane su ba wa ubulisu za a jirkita musu al'amari wa aiso min kulle hairin za su yanke tsammani daga duk wani alhairi kwarai ko kuma babu alhairin ma yanke tsammani ne na gaskiya don ran kiyama kuma babu karban uzuri wa wa waddu lau amanu bin rasul a lokacin za su fara kaunan kai ina ma da mun yi imani da muhammadu da muke ta zagi a duniya ina ma da mun musulunta ina da mun bishi yanzu Allah sarki ga makocinmu wane ga ɗan anguwanmu wane ga ɗan makarantarmu wane ga ɗan wurin aikinmu wane ga wanda sana'anmu ɗaya shi ya bi manzo yanzu ga sunan suna tafiya aljanna mu wuta za mu je ashe da mun amsa kiran nasu wattakhadhu ma'ahu sabilan a ranan ne za su riki hanyar manzon Allah wai shine hanya amma wa zai bari su bi shi a kuma ana rowan bin annabi ba za a karba ba hmm, a yanzu ne ake kwadaitar da su su musulunta amma a ranan takaddan ta tuka ba karban sabo fa fi haza to cikin wannan ayan tahzirun akwai razanarwa min iqamatihim ala miryatihim sai wanda suke akan wannan shakkun fa ana jan kunnan su ne su bar wannan shakkun su zo su musulunta kawai wa firyatihim su rabu da wannan karairayin su zo su musulunta su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine addinin da ya dace da kowa a duniya ba addinin da zai hada kan al'umman duniya sai musulunci amma duk addinin da za a bi in ba musulunci walla ba hadin kai a ciki dan kowane addini lazumi shi sai ka ci mutuncin wani yanzu a lazumin kiristoci sai ka rika zagin annabi muhammadu sannan ka zama kiristan kwarai a wurin yahudu sai kana zagin annabi muhammadu da annabi isa sannan ka zaba yahudan kwarai a wurin musulmi fa kana zagin annabi isa jininka ya halatta kana zagin annabi musa jininka ya halatta duk wani annabi da ka zaga kai musulmi jinin ka ya halatta shi yasa a duniya ana samun duk wani nau'in kafirai suna katun na annabi muhammadu suna zagin annabi muhammadu amma a fito mana da musulmi kwaya ɗaya da ya taba zagin annabi isa a duniya ba a taba yi ba a fito da musulmi kwaya ɗaya da ya taba zagin annabi musa a duniya kuma da yau ɗin nan za a ce ga musulmi ya zagi annabi isa ko kafin har ne tashi a bacci zai ji har mun je mun kashe wannan musulmi da za a ce ga wani musulmi ya zagi annabi musa kafin kirista tashi daga bacci zai ji mun je mun kashe wannan haka addinin musulunci yake la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu duk manzanni a wurin mu ɗaya ne ɗaya bai fi ɗaya ba da ka ba ma fifita wani akan wani tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ne fifita wasu akan wasu amma mu duk ɗaya ne a wurin mu Allah ya ce mu ba su matsayi ɗaya da ka duk wanda ya zagi Isa jinin shi ya halatta sai mun zubar wanda ya zagi Annabi Musa jinin shi ya halatta sai mun zubar suna fadin haka cewa wanda ya zagi annabi Muhammadu haka ne ba a fada to wani addini ne yake da adalci musulunci ne shine wani ba musulmi ba ya hadu da wani malami yace addinin ku ba adalci yace kaman yaya yace ha to ku addinin ku ku musulmai wai an ce za ku iya auren matanmu in ji kiristan din kuma za ku iya matan auren yahudawa amma a addinin ku an ce wa kar ku ba mu ƴaƴan ku mu aura ai wannan ba adalci sai yace wannan shine hakikanin adalci yace kaman yaya yace mu ba ma zagin annabi Isa ba ma zagin annabi Musa ba ma zagin annabi Muhammadu to idan muka aure Kirista ba Yahudiya musulma za a zauna lafiya dan ba ran da za ta ji mijin ya zagi annabi Isa balle a kwashi dambe ta ce ya zagi nasu baya zagi ba zai zaga ba in ya auri ba yahudiya ba ran da za ta ji ya zagi annabi musa balle a tashi hankali annabi muhammadu ma ba baya zagi annabi muhammadu don nashi ne amma kai kuma idan ka auri musulma lazimin addinin ka kai ka ɗauka sai ka zagi annabi muhammadu haka ne ko ba haka ba sai ta haka ne ce ka zagi annabi muhammadu akwai zaman lafiya sai ya ce babu ya ce mu da kowa azzalimai sai ya shirya ce ko baka faɗa ba shirunka amsa ne ya nuna ku ne azzalimai kuma shine gaskiyan bayani da haka yake cewa almulku yawma idin lillah ranan da azaban za ta tabbatu ran kiyama a ranan mulki zai tabbata kaɗai na Allah ne limanil mulkul yau Allah zai ce nawaye mulki a yau wake da magana ba mai magana ai na Allah ne yahkumu bainahum a ranan Allah zai hukunci tsakaninsu ma'ana duk wanda yake ganin akan daidai yake a ranan kiyama ga muga ga Allah a ranan za a yi hukunci na adalci ba zalunci fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari fi jannatin na'imi suna cikin aljanna mani'imciya ma'ana suka yi imani da Allah sun yarda da Allah suka yi aiki na gari da Allah ɗaura su yi su suke cikin aljanna na ƙwarai mu musulmi Allah ne ya halicce mu ku kafirai Allah ne ya halicce ku ma'ana dukkan mu halittan Allah ne Allah zai ware wani ya zalunci wani ne a matsayin mu duk halittan Allah ne matsayi ɗaya Allah zai ɗibe mu to sai zai fara gwada ina waɗanda suka yi imani da shi sai su yadda su daɗi ina waɗanda suka ƙi ba sa son aljanna kenan sai a kai su inda suke so wuta kenan Shi ne ka'idan yake cewa wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirta wa kazzabu bi ayatina kuma suka karyata ayoyinmu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya fa ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba na wulakanci a ranar kiyama Allah ya tsare mu akan wannan azaba na wulakanci kafirai muna musu addu'a Allah ya sa su musulunta abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntulan harshe Allah ya fe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika